kamfanin apple yana fuskantar kararraki har kashi biyu kan cewa yana yaudarar masu amfani da wayoyinsa ta hanyar rage ingancin tsaffin wayoyin domin a sayi sabbi babban kamfanin fasahar ya fito ya faɗi gaskiyar magana cewa yana rage ingancin wayoyinsa na iphone 6 da 6s da kuma iphone 7 ta hanyar aikawa wayoyin wata manhaja da za ta gyara wata matsala da take lalata batirin wayoyin waɗanda suka shigar da ƙaran sun nemi kamfanin apple ya dakatar da rage ingancin tsaffin wayoyinsa da yake kuma ya biya diya ga mutanen da wannan abu ya shafa waɗanda suka shigar da ƙara a jihar california ranar alhamis haka kuma jaridar chicago sun times ta fitar da rahoton wani sabon ƙara da wasu daga jihohin ohio da indiana da kuma north carolina suka shigar suna neman kamfanin ya biya su diya saboda karya dokar kare masu sayayya da ya yi bayanan karan da suka shigar na cewa wayoyinsu sun rage karfin aiki a daidai lokacin da kamfanin ya fitar da sabbin wayoyinsa.